baki mai yanka wuya. Takaddamar siyasar rikici tsakanin Isra'ila da Falasdino a bace mai daɗaɗɗen tarihi. ne ne musabbabin wannan zaman doya da manja tsakaninsu? Kana magana ne akan wata ƙasa wacce ba ta kan mizani na shari'a ko na adalci a cikin mizanin siyasar duniya. da kuma wasu waɗanda su kuma kwata-kwata ah, ba su da gata. Jama'a Assalamu alaikum. A ranar Asabar dinnan da ta gabata ne mayakan Hamas na Falasdino suka kai wani gagarumi kuma mummunan hari a cikin yankin kasar Isra'ila. Harin da ba a taɓa ganin irinsa ba a tarihin shekaru kusan 100 na takaddamar Isra'ila da Falasdino. wannan al'amari dai ya tada hankalin duniya baki daya irin yadda mayakan na hamas suka kutsa kan iyaka suka shiga kasar ta isra'ila a wurare daban-daban suka shammaci kasar ta isra'ila ba shiri duk wani dimbin tsatsauran tsaro da kasar take da shi Gwamnati isra'ila dai ta ba da sanarwar cewa harin ya yi sanadiyar mutuwar isra'ilawa sama da dubu daya yayin da rahotanni kuma suka bayyana cewa mayakan na hamas sun kama wasu 'yan ƙasar ta Isra'ila kusan 150. To sai dai tun daga washe garin ranar kai harin Isra'ila ta soma mai da kakkausan martani ta hanyar kai hare-hare ba kakkautawa a Gaza, lamarin da ke ci gaba da kashe ɗaruruwan Falasɗinawa. A wata tattaunawa da abokin aikin mu Haruna Shehu Maraban Jos. masani kuma mai bincike kan lamuran siyasar gabas ta tsakiya muhammad kaddam sadiq da ke zaune a dubai ya yi fashin baki kan tarihi da yanayin wannan takaddama inda ya soma da shi kansa harin na Hamas na baya-bayan nan. To abu ne dai akwai tsohon dalili akwai kuma sabo, amma tsohon shi ya haifi sabon. A tsoho dai shi ne wanda shekararsa wajen kusan saba'in da biyar yanzu na mamayar da Yahudawa suka yi wa yankin Falasɗinawa kuma suka ƙirƙiro ƙasarsu a wajen duniya kuma ta goya musu baya shine har yanzu ake gwagwarmaya a kai. wannan shi ne saboda haka falasɗinawa kullum fatan su ne su kori wannan 'yan kamuguri zauna da 'yan mamaya su dawo da kasarsu wannan ne babba a shi kuma karamin wanda shi ma karkashin babban yake shine a wani kamar takun saka da aka samu kwanan nan da hukumomi ko kuma jami'an tsaron isra'ila da suka ji suka yi kutse a masallacin al masallacin al na musulmi wanda dama dai suna yi daga lokaci zuwa lokaci to amma wannan shi ma ya jawo hankali kuma ya jawo Allah wadarai kuma an yi zaman ɗaɗɗar da dai sauransu to a kan wannan ne su ƙungiyar Hamas yanzu a matsayin ramuwa ne ga wannan takamaiman abin da ya faru suka yi ga ita Isra'ila da wannan matakin da suka ɗauka. wasu masu sharhi suna tunani a wannan sabon rikici kila bai rasa nasaba da yadda musamman kasashen larabawa kwanan nan saudiya suke kokarin daidaita dangantaka ko zumunci da kasar isra'ila me za ka sha game da wannan eh akwai wannan fassare-fassaren cewa wannan kamar wani kokari ne na yin zagon ƙasa ga wannan shirin da ake tunanin cewa zai faru tsakanin ƙasar saudi arabia da ƙasar isra'ila musamman aka yi la'akari da su mayakan na hamas da su da 'yan uwansu na islamic jihad an kalle su ne ta fuskar cewa kamar suna karɓar umarni ne daga ƙasar iran wadda ita kuma bayanai sun nuna cewa ba ta goyon bayan wannan kamar ka ce ƙoƙarin abin da ake tunanin za a samu na shiri tsakanin ƙasar saudi arabia da ƙasar isra'ila saboda haka a irin fassarar wasu daga cikin masu ganin fassara abubuwan siyasar duniya na yau da kullum suke ganin cewa kamar wani abu ne wanda ita iran ɗin ta kamar a ce bawa su hamas kamar irin kamar umarni za a ce ne ko wani abu mai kama da haka na ɗaukan wannan matakin domin ɗaukan wannan matakin tabbas zai iya kai isra'ila ta yi abin da za ta yi wanda haka kuma tabbas zai iya zagon ƙasa ga wannan shirin da ake tunanin yi musamman aka yi la'akari da cewa ita saudi arabia sharaɗin da ta sa na, cewa a samu wannan yarjejeniyar da isra'ila shine a samu wani tsari tabbatacce wanda zai tabbatar da cewa a alkawarin da aka yi na samar da ƙasar Falasɗinu mai cikakken 'yanci a kusa da ƙasar Isra'ila ya tabbata. To ana magana ne akan me zai tabbatar da wannan abin zai iya yiwuwa. ko a kansa ake a yanzu musamman aka yi la'akari da cewa wani alkawarurrukan an yi su shekara gomomi da suka wuce amma babu wanda ya ci nasara ka yi maganar alkawura da aka yi shekaru aru aru amma har yanzu an kasa wato cin masu me yasa aka kasa kawo karshen wannan rikici ne zai wuya gaskiya saboda me kana magana ne akan wata ƙasa wacce ba ta kan mizani na shari'a ko na adalci a cikin mizanin siyasar duniya da kuma wasu wayanda su kuma kwata-kwata ba su da gata kana magana da isra'ila wacce wata ƙasa ce wacce take da goyon bayan ɗaukacin manyan ƙasashen duniya Wayan na ƙasashen duniya kuma duk da irin bambanci na siyasa da ke tsakaninsu sun haɗu a kan goyon bayan ƙasar isra'ila sai dai wata ƙasar kawai tafi wata ƙasar zakewa to wannan kasashen suna ganin cewa yau kusan shekara tamanin din nan isra'ila tana yin eh, rashin kulawa ko kuma in ce karya duk wasu ƙudurori na majalisar ɗinkin duniya da kwamitin sulhu da sauransu wanda za su iya kai ga samar da ƙasar falasɗina a kusa da su duk da cewa fa falasɗina wannan yarda da suka yi cewa a saman musu da ƙasa kusa da isra'ila sun sako daga kan bukatunsu kusan kashi 80 cikin ɗari. domin bukatunsu na farko shine a share ƙasar isra'ila ta ba su ƙasarsu ga baki ɗaya wannan shine tunaninsu na farko a kansa aka yi yaƙoƙi har zuwa 1967 daga baya ne kuma da matsi ya yi matsi suka yadda akan cewa to ƙasashen duniya suka yi masa alkawarin cewa idan kun yadda da ƙasar isra'ila to mu kuma ƙasashen duniya za mu tsaya mu ga cewa an samar muku da ƙasar ku mai cikakken iko a kusa da ƙasar Isra'ila wanda tun farkon 1990 aka yi wannan yarjejeniya a Oslo ƙarƙashinta aka yi abubuwa da dama da sunan cewa zai kai ga samar da kasar Falastino duk da cewa sun yarda da kashi ashirin ne kawai cikin ɗari fa amma shine a kashe ashirin da wani abu cikin ɗari ɗin har yanzu shi ne ya gagara yau kusan sama da shekara kusan shekara talatin kenan tunda aka yi yarjejeniyar oslo sama da shekara talatin kuma a matsayin wai ana so a kai ga wannan burin ne wannan rashin adalcin da rashin kulawa kasashen duniya da kuma ci gaba da isra'ila da take yi na yi wa abin zagon kasa shi ne ke haifar da irin wannan tunanin na samarin falastinawa saboda duk sanda mutum ya rasa fata na alkhairi to zuciyarsa za ta iya haifar masa da tunanin komai to akan wannan iya wannan tunanin fa a kansa wai shine ya gagara a samar da kasar Falasɗinu mai cikakken iko a kusa da kasar Isra'ila to ya kake kanin abin nan gaba kana gani abu ne da za a iya kawo ƙarshen shi ko ko haka za a ci gaba da zama zai yi wuya isra'ila gaskiya ta yadda a haka musamman aka yi la'akari da a manyan 'yan siyasa irin su Benjamin Netanyahu da suke ƙara samun karbuwa a siyasa ƙasar Isra'ila da makamantansu. Domin waɗannan irin 'yan siyasar su asali ma ba su yadda da wannan yarjejeniyoyin ba gaba ɗaya har sa musu hannun da aka yi ba su yadda da su ba a zahiri. Saboda haka su abin da suke magana suke so shi ne abu ya ci gaba da zama a haka a yanda ake dinnan abin da ake tara sai cisko ya tabbata a haka dindindin. to mutukar kuma wannan abin ya tabbata haka dindindin zai ci gaba da haifar da irin waɗannan karan daga lokaci zuwa lokaci kuma zai ci gaba da haifar da a samar da wasu ƙasashe wanda suke amfani da halin rudanin da ake ciki a wannan bangaren wajen cimma su kuma manufofinsu na siyasar duniya da kuma a ƙarfi na yankin gabas tsakiya da suke fafutuka a kansa a tsakanin ƙasashe da makamantansu. a ganin hangen cewa ko kuma fatan canja wannan abin ko kuma kawo ƙarshensa abu ne mai matuƙar wahala in aka yi la'akari da halin da ake ciki yanzu babu wata ƙasa a manyan ƙasashen duniya wacce take a gaske tana da manufar cewa yi eh, lalle a zo a yi wannan abin domin da a ce ƙasashen kawai na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya su kaɗai da gaske za su tsaya tsayin daka akan abin nan yayyu babu abin da ya fi shi sauki. Saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku karashin wannan tattaunawar. Godiya ga abokin aiki Haruna Shehu Maraban Jos sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.